ya dace da goma ga watan ramadan shekara shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma ga watan uku shekara ta 2025 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu bai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mummun tsaya ne ƙarshen aya ta hamsin da takwas yau in allah yadda za mu tashi farkon aya ta hamsin da tara a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul ahzab fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين, يدنين أردنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أولا الآية ubangiji mai girma ɗaukaka yana faɗa yana mai umartar annabinsa sallallahu alaihi wa wa sallama da ya umarci matansa da 'ya'yansa mata da ragowar mata 'ya'ya da ya musulmi A kan cewa lallai lallai su ringa lullube jikinsu gaba ɗaya, tun daga sama har ƙasa idan za su fita kada su yadda wani abu na tsaraici ya fita a cikin jikinsu idan har za su fita daga cikin gidan dajinsu, wannan shi zai ba da dama a bambance tsakaninsu da ragowar da matan da ba su ba shine Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ka gaya wa matayenka na aure wa banatika da 'ya'yanka mata wa nisa'il mu'minin da ragowar matan mummunai 'ya'yansu da matayensu yudnina alaihinna min jalabibihinna idan har za su fita to ya zamanto sun lullube kawunansu tun daga kansu har ƙasa min jalabibihinna daga manya-manyan mayafansu idan aka ce jalabib ana nufin aljilbab idan aka ce aljilbab abinda jilbab yake nufi shine abrida'u fawq al wato shine mayafi da mace zata ta lulluba a saman rigar da ta sa a jikinta wannan shi ake kira da suna jilbab to Allah ta'ala yace ce yudni na su lullube gaba ɗaya jikin ya zama tun daga sama har ƙasa ya lullube jikinsu wannan ita ce ɗaya daga cikin siffofi na mayafin da mai kamata mace musulma ta saka na farko ya zamanto yana da girma ya lullube gaba ɗaya jikinta sannan abu na biyu ya zamanto yana da faɗi ba wai irin tsukakken nan ba ne ba ko an yi masa irin ɗinkin da zai fito da shaf ɗin jikinta duk tsawonsa ko da an sa shi daga sama zuwa ƙasa amma idan an masa ɗinki na style wanda zai bayyana nau'in gangar jikinta to wannan bai zama jilba ba Sharadinsa na biyu ya zamanto yana da faɗi ta yadda idan ta taho a cikinsa ba za a iya bambance yaya sufofin gangar jikinta suke ba sannan abu na uku ya zamanto ba shi da ado a jikinsa kar ta sanya tufafi ko mayafin da yake da ado yake da kyalkyali ta yadda daga nesa idan ta wuce wannan kyalkyalin mayafin zai ja hankalin wani ya gane ga ta ta sannan abu na hudu ya zamanto mayafin da mace za ta sanya a jikinta ba shi da shara-shara duk girmansa duk faɗinsa idan shara-shara ne to wannan bai cika mayafin shari'a ba irin su ne wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a ƙarshen zamani za ka ga wasu mata sun sanya tufafi a jikinsu amma sun fito tasiyatun ariya ga tufafi a jikinsu amma kuma tamkar tsirara suke saboda tufafin ya matsa jikinsu ko kuma a'a shara-shara ne gashi ƙato ne ana ganinsa da girma amma kuma shara-shara ne komai da jikinta ana gani to kaga wannan ba ta da bambanci da wacce ta fito babu tufafi a cikin ta ruqutu munna ka asnimatil bukti Allah ya ce ka ga irin wannan kansu yanda ka fanto zarra kuli ma'ana suna yi wa gashin su wani rutocin suna yi wa gashin su wani gyara sai ka ga yayi wani dungungun haka su kira da suna abun wai a cuci maza ba maza kika cuta ba kanki kika cuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce il aduhunna fa innahunna mal'unat irin waɗannan in kun gan su ku ɗebe musu albarka dama can marasa albarka ne a wajen Allah saboda haka ya zama to sharaf ɗin tufafin da mace za ta sanya mayafin da mace za ta sanya ya zama to ba mai shara-shara ba ne ba mai kauri kar ta ɗauko kamar irin mayanin ta ta kokon nan ta saka ta fito da shi irin wani abu mai kama da ne ta saka ta fito da shi sannan yana daga cikin sharaɗin mayafi da mace za ta sanya ta lullube jikinta da shi ya zamanto cotton ne ba linon ba domin shi linon ko da an sa shi yana da girma yana da fadi in dai linon ne me zan ce ma linon a hausa me santsi ne in dai santsi ne siliki in siliki ta saka mai santsi a jikinta to da iska ta kada za iya komawa ya manne a cikin jikinta ko kuma in tana tafiya zai ringa bin jikinta yana kame jikinta to kaga ya fito mata da abin da ba a so amma idan ta sa shi kwamfin ne mai auduga wanda yake ba siliki ba to duk iskar da za a yi kaga ba zai kwanta a jikinta ba sannan kuma ya zama to tufafin da za ta sanya a jikinta ta fito da shi kada ya yi kama da tufafin matan da suke ba na musulmi ba kaga yanzu ko wannan ya zama to ruwan dare mace sai kaga ta yi shiga arna zuryan ta fito wata ta sa riga da skirt wata ta sa riga da wanda wata ma irin mini skirt din nan za ta saka ta fito wata irin yar haf jamfa din nan za ta saka a jikinta ko irin body hub din nan za ta saka ta fito to wannan shi ma haramun ne kuma sannan yana daga cikin sharadi na tabbas na tufafin da mace musulma za ta sanya shine duk idan ya cika waɗancan sharuɗa din to kuma kar ta sanya masa turare haramun ne mace ta sanya turare ko wani mai mai ƙanshi a jikinta ta fito da shi ta yadda idan ta wuce za a iya jin ƙanshin ta ce kai ai humra wacce yana da daɗi ko kuma turaren da ta sa mai daɗi ne miskin da ta saka kowa yana jin ƙanshin sa wannan haramun ne a gare ta manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk matar da ta sanya turare ta fito ta biyo hanya maza suka ji ƙanshin ta za a rubuta mata alhakin wacce ta yi zina saboda haka dole ne ta kiyaye wannan to shine Allah ta'ala ya ce yudnina alaihinna min jalabibihinna ka gaya musu ya ma'aikin Allah su zamanto sun lullube gangan cikinsu min jalabi bihinna daga manya-manyan mayafansu wannan shi ne hukuncin da Allah ya zora musu a kai ibn abi hatim Allah ya kansa da rahama ya kawo ruwayar hadisi a cikin littafin na tafsiri daga ruwayar ummu salama Allah ya kara mata yadda yake ibn abi hatim yake cewa da na ummu salama ta ce lokacin da ubangiji mai girma daukaka ya saukar da wannan ayar lamba nazalat hadhihi al-aya lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar yudunina alaihinna min jalabibihin faraja nisa'ul ansar sai matan mutanen badina suka ringa fita ka anna ala ru'usihin al-qurban min sakina kai ka ce hankaka ne ya hau kansu ya tsaya saboda tsabagen yadda suke tafiya a nufi tafiyar saboda nutsuwa kai ka ce tsuntsun hankaka ya hau kansu ya zauna ba sa so ya tashi wannan yake nuna mana yadda ake so mace ta zamanto tana tafi a cikin nutsuwa ba a so mace ta fi tsawon tana tafiya bazar bazar turawa sun zuga ta suna ce mata ai wasu man kan do man kan do data ta fitar da ke daga tsarin ki na halitta da da Allah ya miki na mace su mai da ke tsarin kekin zaman toke ne ba namiji ba ke ba mace wata mata maza a cikin al'umma aktin din ke koma na mata yadda aka san mace an santa da kunya ne an santa da kamewa an santa da nutsuwa amma yawan cakuduwar da mace take yi da maza da yawan fitarta da yawan mai da cikin maza ana nan sai ka ga ɗabi'arta ta koma irin ta maza ɗin wacce ba ta cakudu da maza ba ko layi ta to ta ga an ce ga maza nan za ta yi cikin takarkarwa yake ba ta iya wucewa ta wannan wajen in dai aka ce ga maza biyu uku hudu biyar to ba za ta iya wucewa ta wannan wajen ba in za ta wuce kuma jikinta karkarwa yake Ga ma wacce ta to public ba ta taso cikin maza ta to ta maza ta maza kaga ana nan ana nan kawai ɗabi'ar ta za ta koma irin ta maza ne duk wanda zai zo gaban sa duk wanda zai zo ya magana da ita haka za ta tsaya kyar tana kallon sa ba wata kunya ba wani abu nan kaga yanzu ɗabi'ar ta tashi daga ta mace ta koma ɗabi'a ta miji wannan yana da cikin cutar wanda aka yi wa mata ƴaƴan musulmi sannan sai manzon Allah sai ummu salama take cewa haka zaka ga sun fito ru'usunna ka annabi ru'usunna al-qurban kai ka ce akan su akwai wato ainihin hankaki minas sakina saboda nutsuwa da suke wa alayhin na asiyatan sulun yalbasnaha yace kuma haka zaka ga sun saka manya-manyan mayafai baƙaƙe su suke sa wasu yawo da shi saboda galibi siffa ah, kala ta baki ba ta jan hankali ba amma idan mace ta sanya kala wasu suke mai jan hankali to nan da nan za a iya gane ga tunan ta taho mun gane wannan Allah ta rai ce zalika adna an yi urafna abin da yasa aka ce fi haka wannan shi zai fi musu saukin a gane su ma'ana a bambance su tsakanin su da mashin da suke ba musulmi ba kai kana ganin shigar mace musulma ka gane to amma yau an waye musu hijaban an yaye musu hijaban cikin an hana su sanya manya-manyan mayafai saboda haka idan ta taho a hanya ba ka iya bambancewa tsakanin wannan yar musulmi ce ko kuma yar arna yanzu ta watsar da ɗabi'arta ta musulunci ta watsar da umarnin Allah ta watsar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta dauki ɗabi'un arna ta sanya makaita shi yasa ba za ka iya bambance tsakanin rayuwarsu da ta arna din ba ta kowace irin fuska in fuskar shigar su ce shigar su iri da in fuskar maganganun su ne maganganun su iri da in fuskar al'adun su ne da za ka zo ka ce mata kirga al'adun musulunci guda goma ba za ta iya kirgawa ba amma duk shekara ta kan yi al'adu na arna sama da guda goma in shekarar ta in shekara haihuwar ta rana haihuwar ta ya zagayo za ta yi birthday hankalinta zai tashi duk inda kuɗi yake sai an zo an yi mata birthday su din ko ba shi da bambanci da irin na arna din kakka zata wai za ta islamatizing su din ta shigo da wani ɗabi'u irin na musulunci a'a idan ta tashi yanda suke yi haka take yi yanda za ta sa riga irin ta arna a lokacin su haka ita ma za ta nemo irin wannan kwas din ta saka a jikinta yanda za ta sa irin crown cap din nan irin hulan nan mai kama da crown haka za ta ɗauko ita ma ta ɗora mai tonono a kanta yadda za su fito suna ba zai babu dan kwali a kansa haka za ta fito babu dan kwali a kansa haka shi ma zai fito babu dan kwali a kansa har akwai birthday court yadda suke sa mai irin na style din nan butterfly haka shi ma zai zo ya saka wai yana yi wa ƴansa birthday ko yana matarsa birthday ko yana yi wa kanwarsa birthday yadda za su zo su ajiye kek da kendar alamun bautar wuta haka su ma za su zo su ajiye kek da kyandar alamun bautar wuta wani abin da zai baka haushi da takaici wani lokacin har jagororin al'umma wai mutum ya zo ya tara mutane ya ce musu shi malami ne ya tara mutane ya ce musu shi limami ne ya iya huduba ba ya iya larabci ya iya karatun qur'ani ya zo ya yi huduba kuma ya koma gidansa wai yana yanka kek wai yana yanka sabazzi da shi da ƴaƴansa da matansa su fito yanda arnan suke faɗar haruffan bazai din haka shi ma zai fito yana hafi ba zai toyo shi ma ya zama wani ƙaramin ƙarni a cikin zalika adna an yi urafna ya bar al'adunsu da ta'adarsa ta musulmi ya ɗauki ta su to haka idan biki ya zo yau da za ka zo ka ce ina al'adun bahaushe suke ta fuskar biki gaba ɗaya an watsar da su an daina zaman ajo an daina gudu an daina kaza an daina kaza kamu ma an daina yi masu kuleran duk sun daina yanzu an koma dina ake yi sai dai a jiya kama idan santa uwar amarya ta fito ta rangaji ta rawa uba ango ba kunya ba tsoron Allah go sai go sai da ke kin haifi dan da ya isa aurewa kuma kin fito kina rawa a cikin maza wanda idan a ɗabi'ar malam bahaushe kyakkyawar ɗabi'ar malam bahaushe in an ce yau zaki auren da ɗa ke ba biki ba naki ne ba ko ala sanya alheri nauyi kike kina amsawa saboda kina jin kunyar yanzu ba miki ki bane in an ce zaki aurar da ɗa ke fa biki ba naki bane ba in kina da abokan zama su suke aurar da wannan ya in ba ki da kishiya ɗan uwanki dangin ki su suke zuwa suke tuwa amarori zan biki wanda suke jagorantar bikin amma ba ke ba amma yau ita ta zaman to yi uwa ce makarfiya ita ta yi fitan ita ta yi fitar kuma ita ce amara kirjin bikin ƴaƴa da ita ake tattaunawa da ango da ita ake zuwa ganin daki wanda a da a kyakkyawar ɗabi'ar malam bahaushe sai ai wa yarinya aure ta shekarar goma baka ga babanta a cikin gidanka ba me zai je kai ta me za ta je ni to amma yanzu tun ranar farko ita za a je a duba gidan da aka kama yayi ko bai ba gidan da aka yayi ko bai ba ita za ta zo ta gaba da recommendation ita wannan kofofin ba su mata ba ita wannan tagogin mata ba saboda kan an tashi siyan kayan yarinyar da ita za a je ita za ta tsaya ta zaɓo kalar gadon tana wakafa cewa wannan an tashi a bangon nan ai zai yi ko ka ga mara kunya wai gadon da za a kwanta da yarki wani kafa da rashin kunya ce ana yi rashin kunya ke wannan ai rashin mutuntaka ce to ya kamata lallai mu ringa bambance tsakanin matayenmu da matayen da ba na mutunci ba yasa Allah ta'ala ya kawo musu wannan dokar yace zalika adna an yu'rafna ta hakan ne za a fi saukin gane kai kana ganin mace idan ta fito da hijabi irin na shari'a ta sa babban mayafinta ta saka wato ainihin kyakkyawar sutura ta ta fito kai kana ganin wannan san ba bisa kalata ta ba kana ganin wannan kasan ta fito da gidan musulunci ta fito da gidan tarbiyya to amma idan ta fito haka a buɗe ba ba kamun kai ba waye kowane guri da kowane kare zai zo ya ce miki yan mata jimana ina fata mun gane wannan ubangiji ta'ala ya ce fala yi uzaina dan haka ba za a cutar da su ba amma wacce ta fakanta ofulli to kowa sai zo duk magana da ya ga dama zai iya ba zai duk magana da ya ga dama zai iya cuta miki zai cutar da ke a haka kuma sai ya raba ki da mutuncin ki ya raba ki da kimar ki ya dora ki akan tafarkin sabon ubangiji mai girma ɗaukaka wa kana Allahu ghafurur rahima kuma lallai Allah ya kasance mai yawan gafara ne ga bayansa kuma mai jin ɗan bayansa ne da hakan yake nufi ne kofa a buɗe take waɗanda suke saba umarnin Allah a cikin mata ta fuskar fita mutabarrijatun bizina suna shiga ta zanci kofa a buɗe take su zo su tuba su gyara ɗabi'unsu da halayyar Allah zai gafarta musu zai ji kansu Allah ka ji kanmu ka gafarta musu daga nan sai ayyuka لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله تعالى يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض lallai wallahi idan har munafukai da waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta raunin imani ba su daina abin da suke yi ba wal murjifu na fil da waɗanda suke yaɗa munanan labarai na ƙarya akan annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahi za mu ɗora ka akan hmm. za mu baka nasara a kansu, sun la summa la yujawirunaka sannan fiha sannan ba za su ci gaba da makotaka da kai a cikin madina ba illa kalila sai ɗan kwanaki kaza wannan aya ubangiji da jima ɗaukaka ya saukar da ita ne yana ba wa munafukai da waɗanda suke da raunin imani da waɗanda suke ɗan gutsurutso ma ɗan gulma a cikin al'umma gargaɗi na ƙarshe cewa ko dai su daina cutar da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama munafukai su daina munafunci waɗanda suke da raunin imani su samu wurin zama a musulunci ko a kafirci waɗanda suke yan gurutsuru tsoma sojojin baka basu yaɗa barna a cikin al'umma su kame bakinsu gabanin cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yaɗa labaran ƙarya akan annabi sallallahu alaihi wa sallama in ba haka ba Allah zai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama nasara a kansu. Allah zai sa a kore su daga garin Madina gaba daya wannan shine ƙarfi na ƙarshe da ubangiji mai girma da kuka ya mutu shine Allah ta'ala yace da in lam yantahil munafiquna wallahi idan munafikai ba su daina abin da suke yi na munafunci ba wallazi na fi qulubihim maradun da kuma waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta raunin imani sun kasa samun wuri ɗaya su tsaya yau kaji suna da imani gobe kana gaban suna kokarin kushewa sun kasa yadda da addini a matsayin addinin bin Allah a matsayin addini tabbatacce a cikin zukatansu wal na fil madina da kuma waɗanda suke yawo da zantuttuka na ƙarya akan musulunci suke yawo da zantuttuka na ƙarya akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil madinati a cikin garin madina Allah ya ce lanuburiyanaka bihim wallahi za mu dora ka akan su sun ba la yi jawiru na kafiha sannan ba za su ci gaba da mujawararka ba Ma'ana ba za su ci gaba da zama da kai a cikin garin madina ba illa kalila sai yan kwanaki yan tsankani allah zai ba su last notice ta yadda za a kore su daga cikin garin madina ba suna takama su ne ɗan garin ba to ubangiji ta'ala zai sa a kore su daga cikin garin madina madinan ta haramta a gare su ta tabbata ta kace ya ma'aikin Allah haka ubangiji mai girma da kuka yau manzon Allah wannan alƙawari din a gaba Allah ta'ala ya ce mal'unina waɗannan mutane din matsawa wato ainihin tsinannu ne la'anannu ne ma'ana Allah ta'ala ya nesanta su gaban rahamarsa Allah ta'ala ba zai taɓa yi musu rahama ba yasa za mu ga ayat da ke cikin suratul munafiqun ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum ba wani bambanci ka neman musu gafara ko kan ka nema musu gafara lan yaghfir Allah lahum har abada Allah ba zai gafarta to wannan ba karamar asara bace ga dan adam ba karamar asara bace ga dan adam ko dalilin da Allah yake kwadaitawa bawa rahmatsa in Allah ya zero zunubai ya jero munanan ayyuka da bawa yake aikatawa a ƙarshe Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai rahama ne ka zo ka dena ka nemi gafarar Allah ya gafarta maka ya maka rahama ka kalli yanda Allah yake shela ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya ka kalli yanda yasa annabi yake wa mutane shela akan cewa Allah mai gafara ne nazzi ibadi an anni ana al-ghafurur rahim wa anna huwa al al-alim azaba ta mai radadi ne amma a ba su labari anni ana al-ghafurur rahim ni Allah ne mai gafara mai jin tambayi ka kalli yadda ubangiji mai girma da kuka yake cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mummunai Allah zai ya sa ku dace Allah sai sa ku rabauta amma duk wannan fadin rahamar ubangiji mai girma daukaka a ce bawa ya aikata abin da Allah zai ce masa lan yaghfir Allah lahu har abada Allah ba zai gafarta musu ba kaga wannan ba karma asara bawa yayi ba a ce dan adam ya aikata abin da Allah zai saukar da aya ya ce masa mal'uni na kai inan ne kaga ko wannan ba karamin aiki ba karamin mummunan aiki bawa ya daukar wa kansa ba ba karamin mummunan zunubi bawa ya daukar wa kansa ba Allah ta'ala ce aina ma tuqifu duk inda kuka haɗu da su ukhizu ku kama su wa ta kila ku kashe su gaba ɗaya su bar duniya Allah fil ladina salaw min qabl haka sunnar ubangiji ta'ala take akan annabawan da suka shuɗe kafin zuwan kayama aikin Allah duk waɗanda suka takura wa annabawa haka ubangiji Ta'ala ala mai da ƙarshen yi musu gargaɗi cewa in ba su kyale annabawa sun sarara ba wallahi sai Allah ya abin nan sai Allah ya halakar da su shi yasa a wannan aya mu ga Allah ta'ala ce jawo la yujawirunaka fiha illa qalila a ayat da ke cikin suratu bani isra'il yace ubangiji ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallama idan la yanbazuna khilafaka illa qalila dan haka yanzu ba za su ci gaba da zama tare da kai ba sai dan kada ko ba a daɗe ba Allah ya ringa tona musu asiri ya ringa halakar da su wasu aka ringa kashe su ta fuskar yaki wasu cututtuka da kamajika suka ringa kashe su shine Allah ta'ala anan yace sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl haka sunnar Allah take haka ɗabi'ar Allah take haka tsarin Allah yake haka yau waɗanda suka wuce a baya kafin zuwan ya aikin Allah shi sa za mu ga haka ubangiji ta'ala ala yawa fir'aunan annabi Musa fa arada an yastafizzahum min al da fir'aunan annabi Musa ya so ya kawar da annabi Musa da mutanansa daga garin garin Misra fa azraqnahu wa man ma'ahu jami'a sai Allah ta'ala ya halakar da shi da waɗanda suke tare da shi gaba ɗaya. wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila sunu arba wa idza ja'a wa'du al-akhirati ji'na bikum lafifa. muka ce da banu isra'ila ko ku ci gaba da zama a duniya shi dai an halaka shi to shi ta duk wanda yake so ya ga bayan musulunci wallahi aiki ya same shi duk wanda yake so ya ga bayan musulmai aiki ya same shi duk wanda yake so ya ga bayan kyawawan dabi'u aiki ya same shi ku ba shi dan lokaci ne kaɗan zai tashi ne tamkar tashin kumfa idan kumfa ta tashi haka take tasowa ku amma da ta yi lakon sai ka neme ta karasa ko ruwa baya shaura a cikin ta ina fata mun gano to haka suke irin wannan tashi din ku amma a ƙarshe haka za su kare a kunya haka Allah zai kaskanta su haka Allah zai wulakanta su kuma ya tabbatar da musulunci ya zama to shine tabbatacce a cikin al'umma shi sa Allah ta'ala a ƙarshen wannan ayar yake wa zan da sunnatin lahi tabdila ba kuma za ka samun abin da zai canja wannan sunna ta Allah ba babu wani abu da zai canja tsarin ubangiji mai girma ɗaukaka daga nan sai ayoyi na gaba an-nasu الناس sa'a الساعة inna ma 'ilmuha 'inda Allah وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبداً لا يجدون وليا ولا نصيرا الله تعالى يسألك الناس عن الساعة mutane suna tambayar ka dangane da lokacin yaushe za a tashi alkiyama kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah inna ma ilmuha inda Allah lallai ku sani cewa sanin lokacin da za a tashi alkiyama yana wurin Allah babu wanda ya san lokacin tashin alkiyama sai ubangiji mai girma da daukaka wato ainihin layu jalli hali lokaci ha illa huwa ba wanda ya leka ya gano lokacin tashin alƙiyama sai ubangiji mai girma ɗaukaka wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu ƙariba? Allah ta'ala ya ce amma menene abinda zai baka mamaki idan an ce alƙiyamar tana kusa saboda haka alkiyama a kusa take wannan aya ta yi kama da ayoyi da dama a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna cewa lallai alkiyama a kusa take kuma alamomin tashin alkiyama sun tabbata ayar da ke cikin suratul qamari Allah ta'ala ce iktarabatu sa'atu wa shaqqal qamar Lallai alkiyama ta kusa tun daga wata ya dare haka ayar da ke cikin suratul anbiya'i Allah ce idza taraba linnasi nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqridun lallai lokacin da za a yi mutane hisabin su ya zo amma za su a cikin gafala sun juya baya har yanzu kokarin gina duniya suke ba su damu da lahira ba a ayar da ke cikin suratun nahl Allah ta'ala ya ce ata amrullahi Falatar tastajilu in dai al'amarin Allah ne na tashin alkiyama ya zo Falatar tastajilu kan ma ku gaggawan zuwansa, kan ku nemi ai gaggawan kawo muku shi yasa anan wajen yace wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu ba. menene abin da ya sanar da kai cewa kan cewar alkiyamar ba ta kusa bane ba inna allaha la'anal kafirina lallai Allah ya tsine makafirai wa a'adda lahum sa'ira kuma ya tanadar musu wuta wacce take mai tsananin azaba khalidina fiha abadan za su dawwama zama a cikin ta har abada la yajiduna waliyan ba za su samu wani majidincin al'amari da zai taimaka musu ba wala da tsirar ba za su samu wanda zai ce makin sai fitar da su daga cikin azabar ba Allah ta alaka kare mu ayoyi daga ba ne yawma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وبجد تعالى يتي ubangiji mai girma ɗaukuka yake cewa yau masu ƙallabo juhun finna a wannan yinin na tashin alkiyama su waɗannan kafirai da Allah ta'ala ya tsinewa za a karkatar da fusakansu su kalli wutar jahannama da sun ga wutar jahannama ta fara laso su ta fara sun karo su to a lokacin sai nadama wannan nadamar da za su yi ita ce nadama shadi da za su da a baya sun taɓa yin nadama kafin wannan Allah ta'ala ya ce yau yawma tuqallabu wujuhum finnari ya yaquluna sai ka ji suna cewa ya a ba'an Allah wa ata'ana rasula kai can mu ina ma a ce mun ba Allah ina ma a ce mun ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya tana nuna cewa wallahi duk wanda bai ba Allah ba duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sai ya ci ziyasa a yinin gobe alkiyama sai yayi da na sanin da ba za ta yi masa amfani ba a duniya ana ce maka ka ajiye shirme ka bi Allah ka bi manzon Allah ka kyale bid'a ka roƙi sunna kana ki wallahi akwai ranar da kana son yin sunnar Allah ba zai baka damar yi ba akwai ranar da ka ka fahimci tafarkin sunna shine daidai amma sai dai kai nadamar da ba na ranar da ba za yi maka amfani ba to kamar yadda muka ce wannan nadama ta su ita ce nadama ta bi da zafi. akwai nadama ta farko da zafi. shine tun kafin a yi hisabi a nuna musu wutar jahannama ana tashi filin alkiyama da nadama za su yake shine abinda ayin da ke cikin suratul furqan suka ba mu labari mai yahubbu zalimu ala yi ayinin gobe alkiyama duk wani azzalimi duk wani mushriki duk wani kafiri duk wani wanda bai bi Allah ba duk wani wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai sa dan yatsansa a baki ya tauna saboda takaici da bakin ciki da nadama ya ƙulu kaji yana cewa ya laita nistafattu ma'ar rasuli sabila ina ma a ce na bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma a duniya rayuwata na ɗauki role model ɗina shine manzon Allah wanda dai koyi da shi a cikin dukkanin al'amura na shine manzan Allah sallallahu alaihi ya wailata ya kai cuna laitani lam attakhid fulanan qalila ina ma a ce ban riki wani da wani su ne abokanai na ba laqad aballani an zikri ba'd su suka cuce ni suka karkatar da ni ga barin bin Allah da kiyaye dokokin Ubangiji ta'ala da kiyaye dokokin addini ba'd Ija'ani, bayan wannan shirya ta zo mu wa kana shaytanu lil insani fasula Allah ta'ala yace ce dama haka dabi'ar shaytan take in dai ya hadu da dan adam sai ya wulakanta shi ya kantantar da shi babu wulakancin kuma da ya kai ka bi shaytan karshe ya surma ka a ramin wutar jahannama wannan shine karshen wulakanci Allah ta'ala ka kare mu to shine Allah ta'ala ce wa qalu zaka ji suna cewa rabbana ya mu inna ata'na sadatana wallahi mu abinda muka bi shine shugabanninmu wa kubara ana da manyan garinmu shugabanninmu da manyan garinmu su muka tsaya bi su muka ɗauka cewa su ne jagorori na gaskiya su muka yadda mi wada'a da biyayya muka kashe mu ba ma jin maganar kowa sai su ba ma karɓar umarnin kowa daga wajen kowa sai su ba ma son kowa sai su ba ma iya yi wa kowa kara in ba su ba inna sadata sadatana wa ana fa na sabila sun kabatar da mu gabarin tafarkinka rabbana ya ubangijin mu atihim bi'saini min al'azab ya Allah ka dinka musu azaba biyu azaba ta farko ta kafircin da suka yi azaba ta biyu kuma ta batar da mudin da suka yi walla la'anan kabira Allah ka tsine musu tsinuwa wacce take mai girma to ka ko wannan ai girma ya fadi ce yau mabiyin da yace babu kamar ka yana jira ka sashi a cikin aljihun nan naka mai dubu saba'in ita sakon dubu saba'in kuma a yadda ku bani shama ya rubuta cewa Allah ya tsine ma albarka "Ai, girma ya fadi ko girma bai fadi ba ragumi ya shanye ruwan ɗan tsaki anhum la'anan kabira Isa sa wallahi duk wani shugaba duk wani malami duk wani jagora yayi kokari ya tsora mutanansa akan aikin alkhairi da in bai dora su akan aikin alkhairi ba wallahi ainin gobe alkiyama sai sun tsitsi ne mai albarka kuma sai sun mai fatan azabar sa da fata saboda ya cutar da su a duniya yasa za su yi masa mummunan fata a lahira amma duk wanda ya bi Allah duk wanda ya bi manzon Allah duk wanda ya bi tafarkin Allah da manzon Allah duk malamin da ya dora al'umma akan bin Allah da manzon Allah to idan sun tashi ainin gobe alkiyama sai dai su rungumi juna suna yi wa juna barka suna yin juna murmushi ana jin kamshin juna ana farin ciki an ga juna a gidan aljanna ana assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce kyakkyawar rayuwa Allah ka datar da mu ita wal adhum la'nan kabira ya Allah ka tsine musu kunuwa ce suke mai girma Allah ta'ala ka kare mu daga nan ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina alaw musa fa barra'ahu Allah mimma qalu وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kafin fassara wannan ayar a ita wancan ayar da muka tsallake yanzu Allah ta'ala ce wal'anhum la'anan kabira wannan ita ce kira'ar jumhur akwai kuma kira'ar rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'fayn min al'azabi wal'anhum la'anan kabira ya Allah ka kine musu inuwa mai tarin yawa suka ce dama an saba samun irin wannan lafazi din ko dai a ce kabiran da ba guje a ƙasa ko kuma a ce kabiran da ca a sama an san ca ko? yawa ga tsalar nan <laughs> da ca a sama kamar yadda hadis ya zo a cikin sayar bukari da musulun daga ruwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon a daga ruwayar abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake cewa anna ababakar qala ya rasulullah sayyidina abubakar siddiq yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ya Allah koya min addu'ar da idan nayi sujjada a cikin sallata zan ringa roƙon Allah da ita qala sai manzon Allah yace kul in ka tashi ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran ya Allah ni na zalunci kaina zalunci wanda yake mai girma a watar wayar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ya Allah na zalunci zai kaina zalunci wacce yake mai tarin yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda yake gafarta zunubai sai kai faghfir li maghfiratan min indika ya Allah ka gafarta min gafara mai girma daga wajenka warhamni ka dikaina kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne mai yawan gafara ga bayi kuma kai ne mai yawan jin kan bayi kun ga wannan hadisi din an samu ruwayoyi guda biyu wata ce zulman kabiran wata ta ce zulman safiran wani farcin malamai suka ce in ka zo addu'a babu laifi ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran safiran wasu farcin malamai suka ce a'a ba za ka haɗa biyun ba sai dai ka ringa tanawuli wata ran in ka ta ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran wata ran in ka tashi ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera litanawwi saboda ita galibi a lokacin da ka iya tanawwi a cikin addu'a yana sa ka ka fita daga cikin dandanan al'ada zuwa dandanan ibada amma idan ka nace ma addu'a daya to tun kana yin da sunan ibada sai ka sai zuciyarka ta koma tana jin kamar ma wata al'ada ce haka da zarar wani ya zo ya yi wata addu'ar a wurin ba irin taka ba sai kai ta mamaki da A dama ana faɗar haka ina fata mun gano na ka saba kullum idan kai rukuni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wata ran sai kaga wani ya zo ya rubuta ya ce subuhun qudusun rabbul malak sai kai ta mamaki ya kuma subuhun qudusun eh kai ne baka je wajen ba ka tsaya a wuri daya shi kuma ilimi kullum da shi ake eh. so ake a ci gaba kullum sai ana update ana upgrading kanka zaman to cunkushe a waje daya a addini eh. sai ka zamanta wani ɗan gargajiyar addini a'a ka tashi ka miƙe ka nemi ilimin addini ka shiga lungu da sakon addini sai kullum ka ringa zuwa da abubuwan da za su ringa kayatar da kai suna burge ka suna kayatar da al'umma ina fata mun gane wa? to sai mu koma tafsiri kafin mu koma tafsiri din a ayat da mun karanta jiya Allah ta'ala da yace la junaha alayhin fi aba'ihinna aw abana'ihinna aw ikhwanihinna أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخوانهن أو نسائهن ولا آه لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن wannan gabar ta wala ma malakat aymanuhun sai da muka tashi wani ya tare ne ya ce malam ba a fi fassara ta ba nace laifin ka ne yaya muna karatun baka taka mun burki ka ce ga zancen Allah baka fassara ba ai ba zance na bane ba ai sai na ji nauyi in tsaye da ka nace ba a jin nauyi in ana karantar da littafin Allah ai ba littafi na bane littafin Allah ne ni ma bawa ne wanda nake bauta wa Allah da karantarwa saboda haka ya zan yi barna cikin littafin Allah ka ce ka ji nauyi na ai ba a jin nauyin bawa cikin abin da yake babun Allah ba an gane wannan to saboda haka mun fassara wala ma malakat aymanuhunna haka kuma babu laifi cikin irin abin da daman su ta mallaka mana su matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan su babu laifi dan sun yi magana da su ba tare da shamaki ba mun gane wannan to ita ce gabar da mun karanta ba ita ce gabar da mun fassara ba Allah ta'ala ka yafe mana eh bayan su maza ba eh bayan su maza afwan daga nan sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta takunu kallazina azaw Musa kada ku zamanto irin waɗannan da suka cutar da annabi Musa su wane ne waɗanda suka cutar da annabi Musa su ne ganin isra'il shi yasa Allah a nan yayi magana da mummunai waɗanda suka yi imani da manzon Allah saboda an samu mummunan waɗanda suka yi imani da annabi Musa sun cutar da shi har sai da ya koma har sai da ya koka yake cewa limar zuna ni wa kan ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum sai sa kuke cutar da ni alhalin kun san cewa ni manzon Allah ne da ya turo ni zuwa gare ku to shi yasa sai aka gargaɗi mummunai aka ce to ku kada ku rinka cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda mutanen annabi Musa waɗanda suka yi imani da shi daga cin banu Isra'ila suka rinka cutar da shi na amanu ka sun cutar da shi da cutarwa iri-iri suka kirkiro bautar gumaka suka sa a cikin addinin wanda samiri ya kawata mu suka kirkiro abubuwa suka ringa gaya masa maganganu iri-iri wannan cutarwa ce fabar ra'ahu mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suke faɗa a kansa wasu kuma daga cikin malamin sun kawo hadisin da Abu Hurairah ya rawaita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari da Muslim sun kawo shi a cikin littafin sunan sahihi cewa banu isra'ila suna da wata ɗabi'a idan aka je bakin kogi za a yi wanka kowa tubewa yake tumfure wanka shi kuma annabi musa kana rajulan hayayyan mutum ne wanda yake mai tsananin kunya wanda dama kunya ai kamalar dan adam shi yanki ne daga cikin imani duk mutumin da kaga ba shi da kunya to ka tabbaci ba shi da imani shi yasa manzo Allah ya ce ilalam tastahi fasna ma in ba ka da kunya to sai ka aikata abin da ka ga dama in ka ga dama fito kai yawo tsirara an san cewa kai tantiri ne dan marasa kunya ko kuma a ce an san cewa kai tantiri ne mara kunya ba a ce dan marasa kunya ba dan karshen sa iyayensa masu kunya ne shi ne ya zamanto dai wani lokacin su ma iyayen akwai laifin saboda ba sa ba da gudunmuwa ba sa sauke aulawiya din da take kan yace tun yana yi ake tankwara shi in ya taso kuma yake ya tankwara din a dake shi mana in an dake shi ya ƙiji a sallama shi mana a fita daga sha'anin sa mana amma sai ka ga yarinya tana rashin mutunci tana rashin kunya a fito a kama ta za a yi mata ladabi hukuma ta kama ta amma ana hira da mahaifiyarta tana cewa ni wallahi na san ƴata ba haka halitta yake ba kaza da kaza da kaza kawai nishaɗi ne da ke da ita ko hada a jahannama ku nishaɗi. inda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ko kuma ni an cuce ni an kama min yata an rufe ta ita take taimakon mu ita take kawo abincin da zamu ci babanta yayi rauni babanta bayan da zai ko kuma a na rabu da babanta to kaga wannan alama ya nuna dama yake matan tantiri ya ce shi yasa kika ki zaman aura shi yasa wallahi tun farko ku san irin matan da ba ku aura ku tsaya ku cace ku duba ku leka ku hanga ku hango kan ku dauko kara da kiyashi ku kawo cikin gidan ku. ina fata mun gano wannan ah. to saboda haka annabi Musa ya kasance mutum ne mai kunya in an zo ana wanka shi baya bude sa. sai ya bari kowa ya gama wanka kowa ya dare sannan sai ya zo ya sa da babu kowa a wajen to tun da banu isra'ila hatsabiban mutane ne fitinannun mutane ne shedanin mutane ne shakiyan mutane ne almuran mutane ne shukuman mutane ne kawai sai aka samu wasu fitinannu a cikinsu wasu 'ya'yan iska a cikinsu sai suka nuna fitar da magana suna cewa ai abin da ya sa annabi musa baya iya buɗe ya wanka a gaban mutane kayan maza gare shi gwaiwa gare shi saboda haka shi sa yake jin nauyin a gani kaga akwai cutar da ta kai wannan a gaya wa annabin allah wannan to shine sai ubangiji bai girma ɗaukaka wata rana annabi musa ya zo ya cire kayansa yana wanka ya ɗora akan dutse sai allah ya sa dutsen ya tafi annabi Musa ya biyo shi yana cewa ya hajar saubi ya hajar saubi ya kai dutse tsaya akwai kayana akai har sai da mutane suka zo suka ganshi suka ganshi lafiyayye kyakkyawa ba wata cuta a gare shi sannan sai dutsen ya tsaya dauki kayan sai sa jiki shine ma'anar fabahu ra'ahu Allah min ma tsarin? sai ubangiji bai girba daukaka ya kubutar da shi daga abinda da suka rinka da karshe hadisi ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim daga ruwayar abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi rabo ya raba wa mutane kayayyaki sai aka samu wani a gefe sai ya koma yana cewa wannan rabon da aka yi ba a yi adalci a ciki ba ba a nufi Allah a cikin sama yake gaya wa manzo Allah wannan magana to shi ne sai ubangiji sai Abdullahi dan Mas'ud ya je gaya manzo Allah yake gafa abinda wani munafiki yake faɗa a kansa to sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da wannan ayar ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw musa fa barra'ahu allah min ma kada ku rinka cutar da manzon Allah irin yadda mummunan da suka ce sun yi imani da annabi musa suka rinka cutar da shi to shine a wannan lokacin bayan wannan aya ta sauka sai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu akhi Musa Allah ka ji kan dan uwana annabi Musa fa innahu uziya bi akbar min haza fa ba? an cutar da shi da abin da ya fi wannan maganar da aka gaya min ya yi hakuri dan maganar da aka gaya annabi Musa ita ta manza Allah muni. Ya ce to amma annabi Musa ya yi hakuri ni ma ba abin da ya kamace ne ba abin da ya shawara gare da illa in yi hakuri sallallahu alaihi wa wasallam wa kana inda Allah wajiha shi kuma annabi Musa alaihi salam ya kasance wajihan mai fada ne a wajen Allah yana da babban matsayi a wajen Allah wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da wijaha a nan wajen shine mustajabud da'awa annabi Musa yana daga cikin manyan manzanni waɗanda duk abin da suka roƙi Allah zai amsa mu shi yasa da ya roƙarwa dan uwansa annabta Allah ta'ala ya ce wa hamna lahu min rahmatina aqahu haruna nabiyya muka yi masa kyauta daga cikin rahamar mu muka sanya dan uwansa Haruna ya zama to annabi to karin ko in ba mai fada a wajen Allah ba wa zai roƙa wa wansa annabta a ce shi ma ya zama annabi kaga sai mai fada zai mai fada a wajen ubangiji mai girma mun gane wannan daga nan sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida in kun tashi magana ku faɗi magana wacce take tabbatacciya abinda kuka sani gaskiya ne ku faɗe shi banda karkatawa banda canja zance banda canja magana banda yi wa zance kwasfarima yaya abu ya faru ku fito ku faɗi gaskiyar zance wannan duk wanda ya wannan Allah zai sanya masa albarka a cikin rayuwarsa zai gafarta masa zunubarsa zai albarkaci bayansa shi yasa ayat da ke cikin suratun nisa'i Allah ta'ala ya ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida duk waɗanda suke jin tsoron idan sun mutu suna da ƙananan yara ya yaya makomar rayuwar ƙananan yaran su za ta kasance suna jin tsoron yaya tarbiyyar su yaya shan su yaya shan su yaya makomar rayuwar su za ta kasance ubangiji ta lace falyattaqullaha to su kiyaye dokokin Allah wani ya kolo kaulan sadida in sun tashi magana a san su da magana daya tabbatacciyar magana da babu ƙarya babu karkata babu yaudara babu canja zance babu lauya magana a cikin ta in suka yi haka to ta gomashin da Allah zai mutu yana daga cikin ta gomashin da Allah zai mutu shine zai kula mutu da su bayan mutuwa ƴaƴansu ba za su sha wahala ba ‘ya'yansu ba za su tuzarta ba tarbiyyar ‘ya'yansu ba za ta lalace ba Allah ya yi alkawarin zai ɗauki gabaranta sannan abu na gaba kuma ubangiji ta dace yuslih lakum a'malakum ta hanyar faɗar gaskiya da kiyaye dokokin Allah ubangiji bai girma ɗaukaka zai gyara muku ayyukanku gaba ɗaya duk aikin da za ka aikata na duniya ko na lahira za ka ga nasara a cikinsa ba za ka ringa cin karo da matsaloli ba duk abin da ya shige maka duhu Allah zai bayyana maka haske a cikinsa duk abin da ya zame maka sarƙaƙiya cikin sauƙi ubangiji mai girma ɗauka zai warware maka shi shine ma'anar yusulun lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma ta hanyar kiyaye dokokin Allah da faɗar gaskiya Allah zai rinka gafarta muku kurakuranku wa man yuti wa rasulahu kun ga duk wanda ya bi Allah ya bi manzansa sallallahu alaihi wa sallama faqad faza fawzan azima ya rabauta rabauta wacce take mai girma babu asara a cikin bin Allah babu asara a cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai ayoyin karshe inna rabbana al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعلم الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر da an gama kuna kabara ko yin shiga goma ta wuya Allah ta'ala ce inna a rabunan amanata lallai mu mun bujurto da amana ana samawati wal ab da sammai da kuma ƙasa. fa na an yi ha sai suka ƙi suka ƙi su ɗauke ta wannan aya ubangiji mai girma ɗaukuka yana gaya mana girman amana kuma girman amana ita ce amanar da ke tsakanin bawa da Allah ta cewar ya yi alkawari ya ɗauki amanar zai bauta wa Allah shi shi kadai ba tare da ya haɗa bautarsa da komai ba zai kiyaye dangogin umarni zai kuma kiyaye dangogin hani wannan ita ce amana to da Allah ta'ala ya tsara addini ya tsara wannan gagarumar amanar sai ya ba wa sama da ƙasa da duwatsu zaɓi sai ya ce ku ɗauka in kun ga dama in kun riƙe ta yadda ya kamata in ba ku aljanna ko kuma ku ki ɗauka in kun ga dama don in ku ku riƙe ta ba yadda ya kamata to zan sa ku a wuta zaɓi aka ba su ba tilasta musu a kai ba saboda haka da suka leƙa suka gano hatsarin da ke ciki suka kalli ɓangaren raunansu da gajiyawarsu fa abaina an yi hamil na ha sai suka ki su ɗaukar kace, ce ya Allah mun zaɓi ɓangaren dai ba sai an ɗora mana don ba ina mata mun gane wannan shine inna arzunal amanata ala samawati wal ardi wal jibal aka bujurto da ita ga sammai da ƙasa da kuma duwatsu fa abaina an yi hamil ha wa ashfaqna min ha sai suka ji tsoro dangane da amana dan ba wanda zai iya ɗaukan wannan amanar ya ce ya cika ta ɗari bisa ɗari yanzu waye sai ce bai taba saba wa Allah ba waye sai ce bai taba yin kuskure ba waye sai ce bai da gajiya ba to kuma in an ce in ka saba wa Allah in kai kuskure in kai gajiya ba akwai azaba kaga wannan ai akwai tsoro a ciki saboda haka sai yasa su waɗannan halittun Allah sai suka ji tsoro wa hamala hal insan shi ko dan adam ana halittarsa da aka zo aka ajiye mata gingiringin ko tsayawa comparison bai ba ko tsayawa ya duba ya kwanciya a contrast bai ba ana kama sai ce ku bani amana wa amala al insan ne ɗan adam ya ɗauke ta me ya janyo ɗauke ta saboda yana da wasu sufofi na rauni a tare da shi innahu kana zaluman jahula saboda shi ɗan adam dama yana da sufa ta zalunci mafi girman zalunci ne saban Allah shi kaga annabi nuhu a annabi adam da hawwa da suka saba wa Allah yace suka kira abin da suna zalunci qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kaga suka ce zalamna an su sana mun zalunci kawunan mu saboda haka shi zaluman ne yana da siffa ta gajiyawa dama yana da siffa ta zalunci duk abin da aka hana shi galibi in ka hana dan adam kakkai kaza to a lokacin zai ji ba abin da yake sha'awa sai wannan abu mun gane wannan ba abin da yake masa zaki sai wannan abin babu abin da yake masa garbi yake sha'awar ya aikata sai wannan abu sannan jahulan dan adam ya kasance mai yawan jahilci ne ko ya san abu ya take wannan shi ma jahilci ko kuma a'a bai sani din ba kuma bai yadda bai sani ba kuma yana da aure ya sani kaga wannan shine mafi munin jahilci ko kuma a'a ya san bai sani din ba amma ya tashi ya nemi ilimin ba zai tashi ya nemi ilimin abun ba Kana duk dan adam ya karaɗe waɗannan sufofi guda uku wani lokacin ka ganshi bai sani ba kuma bai yadda bai sani din ba kuma yana da aure ya sani wannan shi ake kira da suna aljahilul murakkab kenan tantirin jahili tindirkin jahili kenan titibirin jahili kenan mun gane wannan a ba zindiki ba ka san me kalmar zandaka take nufi a aya ta ƙarshe sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasa mutane gida uku waɗanda su ne sakamakon wannan amana zai tabbata a kansu Fashi na farko su ne kafirai da dukkanin dangogin mushrikai da munafukai sai kuma mummunai shine Allah ya ce li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqat Allah yayi hakan ne domin munafukan da suke cikin mutane Allah ya musu azaba munafukai maza wal munafiqati da munafukai mata wal mushrikina haka mushrikai waɗanda suka fito kai tsaye suka ce ba za su bauta wa Allah ba da su da duk dangogin kafirai su ma Allah duk Sai musu azaba wal mushrikati da mushrikai mata sannan sai kuma mummunai Allah ya ce wa yatuba Allahu alal muminin wal mu'minat sai ubangiji ta'ala ya karɓi tuba ya yi tuba ya gafara ya rahama ya bada aljanna akan mummunai maza da kuma mummunai mata wa kana Allahu rahima kuma dama haka Allah ya kasance ghafuran mai yawan gafara ga bayinsa rahiman mai yawan jin kan bayinsa wannan shi ne karshen ayoyin suratul ahzab kuma mun tsaya daidai lokaci abinda muka bada daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko kuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh